allah gada kube nu wajabindi silami sukkanma hadamaren me an silama xullanta timmene angama ku haqu a kini mangami yogonu kini ko igame kane moxoɓe haqu yogonu wadi an gada kuntoxono su an dina mumancuwa bonno fare sallallahu alaihi wa sallam a duroxoto a tampi a tampiɗo ke dina battenga aɗa gollen kalasindi allah dangani faran ke na kinyandi hadamaren munga ada haso na hanta hisu ada haso ho su dambe ada allah kanuyen cugandi nan koto hadamaren me su kanuyenga ada allah kanuyen cugandi nan koto burtinte su kanuyenga ada allah kanuyen cugandi nan koto na bure sui ada allah kanuyen cugandi nan koto duna dagallenpi sui a durogoto ada tampien kita do ke dinai idalogo logoye su dambe a munyi a sabari a jikku ayan kallon ta jikku juli bai ne allah dalitun ka kallon ta gani wa innaka la'ala hulkin azim an ke muhammadu an ga taga jikku kamma taga jikku ke dare gani a da sumpunco ne a hinna miskino nga a da mara mun ma a da silamin da ma fofo silamin na haga da duna da lahara awakile wakkile aga katuni kenkindi mogoɓe muhammadu sallallahu alayhi wa sallam alla allah annimi ñimme faben faɓenni koyi muhammadu bun abdullah bun abdulmutalabi bun hashim bun abdulmunaf bun qusay بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنعان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن أدنان أدنان كي أنا قل لي أخبر مني عليهم الصلاة والسلام فارس صلى الله عليه وسلم هو من دا أنا هنكو أدم بندي وقال كوبين كنو kunni habanu ñayi nandaga kismanunga aɗo qoxonu nandaga wara aga bugu sereɓeɓi gelli yaxubare munga fare sallallahu alaihi wa sallam a teri makkan goñadi sina kebe igatini amul fil amul fil turuncine ken kani sine keɓe aburahata tunka ñugoyogowani aga girindi kurenŋutu nanti warni makka dun ko ngaja ina alkaba kara kembire sembe be ga kentun kanjugodi se suranta sikka kane agari nantelongo makkay makka dunkon bogu makka dunkonun bogu isege gidun kamma bay nirantage mai allah da ken palaki adi soroncu kenyan cigi gati faren teri ken cineya kenyan cigi gara ken cine xiri nanti turen cine haben fati saxen ciginten a tay saxen arjaxanten ni kembire ama sare Asa ga fati koi koyi ta bintu wahabi a fati makka don madina ba dingira kebe igatina dangani al abwa kembire na logonta sino ñeriya da korondi kisime kebe togongani abdulmutalab abdulmutalabi fati halle ne da korondi ngani abu talibiya kenyen cigita korondi ndenga ka fare sallallahu alaihi wasallam gella ne. a na nga kile aga bireni i huttenga mogoɓe ama duge i likkenga jongini serei añi jaganaganini gana tuga wutu na kini habatugunde kei na dude matai muso muso keɓe iga kinnai ken na dude mati kenga biraɗo nkaranga biraɓe farenga tampile do sino karagiya khadija kenda muramaga nanti iwa munda ida nan golli bani na burugume ñani yagareyani na burugume ñani ido faren na julaxu ña ada na bure ŋutu na kini farenŋa faren tere na daga sami a kille kelingo moxo siri a yille halle kata makka ken dañe awunga tampilolo sino karaŋi ada khadija ke ada ke ñaxi ke ñana yaxarin pananga ken dañe yaxare ke xa wuyunga dagana tan naxate sineme ayani yaxarin pananga farenga da kebe yaxi farenga awunga kije tan naxate sine annimi ñimmaxun nooron joppe bangenayi allah tun ka kallamunten da daro ada sugandi ti farannaxunga ada xayi katta tage komonga fare alhamdulillah allah gana baraji kisiyendo nemanga maxa ada farannaxu ke kini ko allah gana ñamari moxoɓe ada kiñandi hadamari ado aɗo jinnanu fare sallallahu alaihi wa sallam a dambe dambi sugandintiyani dambi senne ñani aga bogu hiɓenu di A suni sira khalasintenya farenyi me khalasintenya atu intenga ti tonguntaxunga adu ko hoho gani jikku sirei awa faren ne, kutondi bayne allah dali tun ka kallawunte gani wa innaka la ala khulqin azim ko aga sawe o gara ko mogoɓe allah da faren kay tenengen kota bito segi dangi halle gelle ka ñake kaso hananga kembire na tan naxati do sina bane a jope karanna u ke kiɲanini soronga muguyendi abarondo soron kanma gundondi na dina ke mogon koni dangani kubenu ga tongondi tai itampi dina ke jongarunga ni sorondi rogo idayanga kata i ndambencu sagi kamma ka imuɲi i sabari na warado farenga fare ñimme sallallahu alaihi wasallam ida tanpindi mogo siri ida rogo logoye sudambe ka a muɲi a sabari ken gani ma farenga isa ñamarini nantin nantindaga habasa ethiopia tunka wano a telengonte ñani inta bakka serei ken bange inta sere toñana ken bange i daga soro hanu benuga tongonniti farenga iyogun daga iganonga kibarelli nanti makka nullo silama hunde ni katta makkayi ken palle farelli nyamari ina ñille kattan habasa tahillanninga idaga hadi farendo kube nuga togo makka nogondi idi toro idi tampindi ma kota ego fare ñimme ga bakka nan daga taifa taifa soroɓe nuga nonga ida gemundi tillogontaxunga ida gulla na diga murun konada ma tambe kunga baranene ada ke sumuni ida faren huma nanti turinte ñani ida ke ko nanti kortendana ñani ida ke ko nanti garanti ida ko nanti sugana ñani ida kesi kona dangani do dina ke battenga do agara kebe kiñanni soronga gelle qur'ana ke kana kesu sumuñi a sabari ma alla ga wahay ñankandi nayi na ñamari nanti a mogu andaga madina farenda toran cumuñi kenya faten toranga ba anya digamen karanga ba ado kentana kota yoga ga sallini ko da nyugo min pallan ko nyawutu na lara kamma ke jangen nogondi idema kamben kosono asoyi kambe ada kesu muñi bal imawa siti kesu I toronde kesu halle ida here ñana kata bakka makka nogondi ken pallani aga bugu nan daga madina aga kiñeno madina kon dagge mundi ida dema madina ke ga sankini yo yeddo ga diga mun hoho kamma on kawa ona honnetu faren pakkundi a haqqe be ga silami nun kam ken wajibi nya islami su kamma annan to gondi ti faren anna batu agada mar ti kebe anna nya alo daga to gondi ri ti faran na kebe anta daga na silami su dangani anga diga mbani na karni faren ri ti kube kubenu alla dun nyamari ona nyaga do faren agado nyamari hohoy ona nya ona faren kanu nan koto yimmeni faren gara ke na sahaba nu ñamari ona faren kanu nan wa yimmeni allah dali tunga kallamunte gani قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كان دليل أن يجلي حديثنا فارنج جاب صلى الله عليه وسلم أت لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قالوا بارن بيتهم وندين تتمنه منك محمد وقال قانون تكتي نقطع asara nanga adare me adu soroncu umaru farenci habanyan ke allah manda da kisega ma a ke diga mi mugu ati faren dangani ndanya kanuna koto fogo sudambe aga hitinjin me faren ta dangani hani umaru illetini ndanya kanuna yin me faren ti sasa tongondi en timme an tongondi ken wajibi ñayi wo kamma hoho gani silamiya una faren daro na koto hoho dambe ka on maga da kempara dangi faren ko ho ni gunu gara kebe nya ba an kuto be gan kawa alla dangani na kenca ko alla eh, faren kenni kempara dangi yenya awa serello no hilla kapenni walla to bakkai wona faren kibandi fofu su dambe ona nya mariun dun karanta farenga no ñamari keɓey wona ña agado kaba hohoy wona togono wona faren dun ko nun daro a burtinto ma faren bonconga kuɓe nuga bogadi oni daro oni haqqen kini on fa faren ñamari yen kuta wona dumaxa yanka faren dangani o maxo xan ne faren kamma serebe muna digamuna dangani an nan maxan xan ne ngurgi faren ndigan xan nen kamma hara kar halle serebe gana daga kabran jura kenta daga nan dangani an gan kanne ngurgini mogoyo godi kena gelli faren pakke anne maga salle ko allah ga dali ka kallam gani inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ke aya wona munda on digam kiya kamma tuwano ndangani ko kedi mani gani annen maga sallenga a ñana kammogo on kawa kandiragano wo kittum pillidi ke saha nangiri an abi humaydi asaidi radiallahu anhu annahum qalu يا رسول الله كيف نصلي عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كي حديث متفق عليه بخاري ومسلم إيا يعني كتاب سهل دونا قرآن كده هل السوره كي حديث abi humaid asaidi alla gana neman da maga ati ida farin tinni o salli nan maga kan mogo bayni qur'ana ngaya ke ga yanka ima giri ci duyi nanti sere o sere kebe gallingan nan na la ida ga katta farenga ida tinni nanti alla to nan callan kamma onan callan maga onan yana kammo salle atu intenya ni dua yen yo kha uga salle ni alla dangan mo wadu oda kento ha o salle nan ken muhammad dangan kammo farenda ke ke koya ati nanti allahumma salli ala muhammad wa azwajihi ko oga dangi oga da hadisi ke karamo kili hilandi an abi sa'id al-qudri قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إمام البخاري لك حديثه الله كل سكاني عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد كل نعتنديه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن أجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من نبي من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت بلى فأهدها لي فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت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 ke hadise bukhari ɗo muslim suda ke hilla ku killu ina gelli killi to sahanto ñayi kuɓenuga saha na nangiri farenga sallallahu alayhi wa sallam ay megara sahaba nin tongo igan na anen yimɓe annen maxa sallen ko moxoɗo tuwanunda ko nanti ku ani killencu fo sahantenga annen maxa sallen nkaranga annen maxa salle ho ani agan kora andara silami sugadi annan kawa annan duma kamma wakati su oga gire aya kebe karanga allah ga dali tunga kallan gani inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslim sheikh abdurrahman sa'adi allah ne manna allah ne manga ma allah gana ne ma ati ke aya ana ke a koyini na soronta kilengarandi faren farentimmanti ñani sallallahu alayhi wa sallam allah da daraja ŋurugi ada yankara ŋurugi a sigiran koren ni allah bange ada finkonge ŋurugi allah tunka kallaŋunte a sallenga faren baga a wureni kiyayi nanti allah da faren tiga ada finkonden nurge malaikanu shalle faren ma kenni kiyayi na faren tiga halmaren mu nannaga farin da ngani faren dangani farin faren dangani na faren daro na faren kanu anen maga salle maren mu fasanguntaguwa dangani ba kebe ngani faren jabi sallallahu alaihi wasallam albahil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya honnan burenni koy kebe ga ninke muhammadu kibaren ko karanga amma sallin ke muhammadu ma amma annabi ma sallin ko honnan burenni koy kebe igara faren kibaren ko ajondi amma annabi ma sallin ya annabi ma salle akillen gaben ya ne oga giri ku killu na atube ni konno kunya sahante ni na koto killentu yo ka killu tananwano igari iga sahantenya ma an masallin kunno igana farin to onko Allah watini Allahumma salli ala Muhammad mannati alayhi salatu wassalam mannati sallallahu alayhi wa ala alihi ko agari gobe faris sallallahu alayhi wa sallam ada ke ko nanti umma ri qabranya salli salli ko banan challe abada na lisiri faren kabla nya kamana duwa nya nya hanya la atona ndui dangani ogana wasu ogana ndui dangani allah tun ka kalla unta ngo au o kekinya nene ko abu dauda gara filla mo gobe ah, ne ga ma to hibe be ah, ah, afkar mushatta mare mu ane ma salle ngan kawanya na dingira nu benu an gaba kenaye gwayi an hadamarin men gana salli An angana an nogonde angana tahiyan kara an na anna anne maga an na lita anne maga sallenga kenya tahiya gaba ba walla an gana bani su kara an na anna anne maga an gana alkunutun kara an na anna anne maga sallenga furuncalle kabari hanan palle na alhamdu kara hillandi anna salle anne maga sikkannin palle na duwa dangane. kutuba sirebe gana ni kutuba nyana ajo ngaru anna anne ma sallenya ala garu anna anne ma sallenya ko juma kutuba walla bananu pilli walla kumani muriye ado kentana wadana nangana wadani aga duguta anna anne ma sallenya bayni ki hadise saha imam muslim anna hillah nangere abdullah ibn amr ibn al-as رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة فارنتي صلى الله عليه وسلم قدنا ودانا نمغو أغا سلقني قلي أغا ودانني أغا ناهبكو قاغنا ميكو الناهبكو قاعنا ميكو ما غنا دوتا أغا نا دوتا كان دواو نيكي muhammadu dangani kan salli ke muhammadu Kama. kana duwawu ne ke dangani ken duwawu ni kanniya annanti allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasilata walfadila wab'athuhu maqaman mahmuda ati sirebe gana wadani mugu wadana ndugu tahalli tasu an ga ke duwawu konno i xa ɲonde an kaman ga i xa ɲonden kitana alkiyaman kota kendi kuna keni hoayi o gan kawa hamini, ona duma ma wakati su ni duwa nga an kawa anna ani maxa sallen ko wale wale duwa walla lega lagarunga an ganañi rono an anna ani maxa sallen ko annante allahuma salli ala muhammad وعلى آله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله أيوة آه. أنا لا يرون مسيرني أنك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب فضلك أبواب رحمتك أنا لا يرون مسيرني أنك بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أنا ناني بكا أنا كيميكو أنا اللهم افتح لي أبواب فضلك هذا مرة مخاجر أميني دنجرة سوي تاغرة سوي هذا الصلاة على النبي يدو حاجة سانكني يدو حاجة هاتني هذا الصلاة على النبي إيجانا فارنتو أنكو نغسو An na salatu ala nabiyin ko serebe gana daga farin kabran jura an ga siga kabran kama na salatu ala nabiyin ko juman kota wala juman wuro kusuni dingira nun yayi ma watu nun ya gani hadamarin min gan kawa an anna anil ma sallin gabondi har hammin ganan laga wala kota yin garan kama wala nga kafar gasiye Allah, an anna salatu ala nabiyin ko yi ganagni farento gonca hana anna salatu ala nabiyin ko serebe ganagni karangundini an ganagni karangunde ke joppana manga kawandini anna joppadi salatu ala nabiyin an na dutana anna salatu ala nabiyin ko hadamarin mun ga ni dingira su silaminu kaga meñini nogo su allah mpinkongen gani hana salatu ala nabiyin ko anna to kon moy kon mo kebe ga sabati na giri fare na sallallahu alaihi sallam salatu ala nabi akillenga benni yo ka serebe ga na lahi to munga kebe sahantenga ni annan ni killube nuga saha na giri farenga ma killube nuga saha na giri sahaba nuga anna ko ken mogodi amma ga nyati kei nanta ga liyan na mogobe anna ko ko a ga sabati gunu gada a ɲamogoɓe ida killigabu ko salatu ala nabi na an na asa a sahante he na ha be gadi ana hannan gaba an kora bayni be gada salatu ala nabi an gana duma kamma da allah ɲamariye nya dunkarandi ɲamariye keɓe a gada silamin cu ɲamari a gada mumin tun ci ina ko wakati su be gana salatu ala nabi ko andu malaika nu kalle ngana jomi anga baraje kitana baraje kebe kore ngani har salatu nu ku oga dur kube nu kon walla kuntana ka kullu kube nu ga sabati nanti igiri farenga walla sahaba nu ndako kube nu ga kawa ona nyaaka di batten na habe gadi kena gelli kenyai anka manga malaika nu nge balle mbagulu malaika nu ga salatu ala nabiyin konno an kawa konno kenga ñana sababu a allah ga yampanan kaman maxa a ga ñulmunu kafarni bi gana salatu ala nabin ko an gana ko tabane allah tun ka kallanute salli nan kaman ma tanu tan an kenga salatu ala nabin ko ni tabane allah wa a baraje awa kembe nan ga ni tan awa hisun tamika pambara an go awa daraja tanmi ñanan dangani awa hiburu tambi buru ana baka ñunugununga salatu ala nabi awa ñana sababu wa ko men ga faren kanjon den kitana alkiyaman kota salatu ala nabi awa ñana sababu a allah ga ñunugunun kafarni awa ñana sababu wa allah tunga kallamunte ndi malaikanuncu iga duwanga an kamandangani iga kaman ma salatu ala nabi ana hanni kei awa ko men conondini bakkan junumununga awa ñana sababu a da an kaman jaabini su sugana salatu ala nabiyin ko nan ne farin kawan jaabini keni urugintaxun campagne awa fondan buraxu awa bakkas hadamaren men kontindi awa ñana sababu a komenga kisini jahannabayangan katayi salatu ala nabi ke ba ne, bani serebe gan hara kini da faren pakkuyo a kini salatu ala nabi serebe gana dume a kamma an dume allanpinkonge ña kamma na allah tiga na kufa nan dungeta na nan ta a aga na fare keɓe kai sallallahu alaihi wa sallam maram salatu ala nabi wani a sigiran korengani